zan ka dubu ɗaya kuɗi ne na ni da yake sama yanzu ka ɗan miƙo mai yan dubu goma na na wani gudun da in biya abu da gurin yake kutu sai yi na sa in miƙe shi to kuma amma kuɗi amma kuɗi a tuntun shi ke nan. kada dai so kake ka riƙe min dubu ɗaya ne ka ji dai ka riƙe ne daga zuma mamanka ka zai karɓa ko Kuma ya rasa dubu ɗaya ba ta amma amana ɗaki ya kai ni ina so mu yi wata magana da kai ta fahimta ina sauraron ki kai a ra'ayinka kar so a haɗa abas da fati babba to kuma Allah bai yi ba to haka ne na sani sai me to amma ai gani ne da fati babba da nafisa da a ƙarƙashin ikon alhaji ya rima suke to ai ni ba wannan ne ba ta mai yanzu kamar ni in gaya wa alai ya rima ga bukata ta abin da nake so amma ya ki ko shi sai na zauna da zai kuɗan yawan mutunci kenan ai masu iya magana sun ce buƙatar maje hajji sallah auren ya kame ma a gurin alhaji ya rima kuma gashi an samu kar ki manta to wacce na bukaci bayan ba ita in bayar sai wacce kike so ba bayar amma kada ki manta ni zai nuna min iko akan tsari ni dai yanzu alfarma da nake nema a gurin ka ita ce don Allah dan annabi ka zubar da mukaman da ka tanada don yaƙa alhaji yanzu farko aminin ka ne kuma yanzu ya zama sirikin ka ke hajiya sarrafa ke iya taku sannu wajen tosa da kalaman da kake daga faɗa ko ba haka ba yanzu ne zai kaɗa miki kun duk rashin mutunci ko da miki ɗaya a'a babu kira ne zai ci gawai mai da ba ni ce na karbo man ba ratayar ma ko da kai za na bukata ni alhaji modi na ta takobin sai na rataya wa alhaji yarima jakar tsabar da tsuntsaye da ke kewaye da shi sai sai tsaye ta mata tare da da saboda tsawon kasar ai kar ka yi maganar lafiya a cikin wani al'amari annoba ce ta riga ta kunu sai dai kawai a nemi hanyar warware ta a yanzu in suke bayani in Allah ya zo sai ya bi annoba ba wasu irin annoba kai da ita kana da hankali ko ba da ita kana da ilimin kana addini kuma na ga alamar cikin yan uwanka ka fi kowa da kowa kuma kana da nutsuwar bari in tambaye ka ina jin kawa menene matsayina a wani hanyar ma? gaskiya ne to ba wajen kowa ya riga ya sani a garin nan kai babban aminin mahaifin kuma sannan kai ka zama uba ta wani bangaren a wajen mu a ka kana ganin ya kamata uba ya fito da ɗansa ko kusa kuma ni na yi imani a lafi har ga Allah har ga Allah kai ba za ka fitar da yi. to haka malar nura malar nura na baba to sannan kai dan a nan garin ba wanda ba ba da Allah ni kowa ya sani dan da ya yi to shi ke nan shawon yan uwanka maza da mata da kuke tare yi wasu gaba ɗaya mu mazan mu da matan duk garin nan kowa ya san mazan mu da mata mu ɗan abba ya yi na ga alamar shekarun hankali har yanzu ba su zo muku ba shi isa ka ba ɗayan kuma maza da wani abu ɗaya alhaji dan Allah dan Allah idan wani laifi a kai dan Allah kai hakuri kai hakuri tun da kake ka taba jin inda aka halarta dan uwa ya aure ko wata ta jini wasu suka buga ciki daya a ba ba taba ji to ne yasa hakan ta fara a gidan ku babu maganar kwanciyar hankali sai dai kawai ne tunani ya zane mu samu mafita to mafita a takaice shi ne ni zan ba ku dama ku shawarta da kai idan uwa ku gaba ɗaya ku tsaye da cikin ku ya gida ya same ni ni zan wani ku na da abawa zan bambance muku tsakanin tsakuwa da tsawa ta wanda na lokacin lafiya da nake gara wata alaƙa wuri ne gida ya gaya mu wannan abin yana damu a cikin zuciyata kuma kai kanka daga tauraron abin za ka sa akwai alamun gaskiya ka gane wanda ke so ka alaƙa wata ba zai fi wannan magana ma san san ma ba ta dace da wannan mutum ko amma abin da ke so da kai ban na son ka rinka yanke hukunci ba ta da kare ka gane ba ni dai a yanayin kuma a gida wannan magana ba zai taɓa yiwa ba ka gane zai taɓa yiwa ba ƙarya zan mar ya zo ya same ni ya gaya min baka shi gaya maka baki baki da baki baki da baki ya gaya min kai ka yadda to tun da ya gaya min na ga alamu ne zan ce kai shi ne nake tambaya ka ai ka yadda kai ka san me matsalar ka taurin kai ne da kai in mutum ya zo ma da magana maimakon kai ma ka fi ka fi mutum ya za a yi falkin yawwa to yanzu ka zo min da in ji kawai shi ke nan nuna na yi na ji amma yadda bai zama dole kaga na san za mu yi haka da kai tun da baka yadda ba har za mu addini ba abu ai dan uwa na ai ba abu mu faɗa ba ne ban na san kai haka ne na magana ne kai san kai da kai kake sanin kai kai ka yadda amma ni ba lalle ne amma duk da ka faɗa haka shi na to kenan a ci gaba da bincikawa abin da ne a ci gaba da bincikawa in na bincika na gani to zai to amma ba tare na bincika ba haka kurin kawai magana an ce kaza an ce kaza ba magana ba lokacin da ina jin ka eh, to ni ne yanzu gode ni ina ganin fi sabilillahi abinda yake kawo wannan magana ni ne saboda Allah saboda Allah ne da abin da kai kai ne saboda Allah yau ni ya ji ya sami da hakida sa a tashi yaron nan gaba ɗaya a rikicin jini mutane kuma kai ga magana da kai na fita saboda haka ne zai sami ka wannan magana ya zaka yata za ka yaka da shi saboda Allah to ka saurara da Ahmad magana ta gaskiya ne suka fahimci cewa ni din da nake da bukata ta ne kai wa Aliyu ne bukata ta ga abin da nake so yaki to saboda haka magana ta gaskiya inda dukkan kuni ma in tashi hankalinsa idan na harki za masa lissafi wallahi sai yi ba zan mutu bayani ba ya rafi yara bai bai inda ni ga abin da nake bukata yaki to ya yi abu na son zuciyarsa to kuma shi ke na kusa kuma ka je ka tafi yara a yaran nan gaba ɗaya fa abin nan abin ne yaran nan sun kuma game da lamarin nan ba abin ya tafiya a kullum da gani sai kai sai yi ne muka san abin da ke tsakani kuma shi kenan kawai kai sai ka je kuma ka ɗaga yara hankali ka zo musu da wannan magana zuwa yadda yanzu gaba ɗaya haka ne yara ya kasa ɗauka ai kullum ba ka sanin ba ni isa ni kuma ne amfani da wani dama domin in je in tashi hankalin jiya da yarima domin ni ba na son hankalin sai kwanta akan wannan mu'amala ko daya Ko amma saboda Allah yanzu in mu da in kai kana jin kai kenan sai ke nina to bari ga ma wata magana daya abin da yasa ma kai ma hannu gurin tsarinka ganin girman ka da kimar ka to ai amincin ne yasa ni na fito daga cikin gida ba na so a cikin gidan naka wani ya san man da ya ya ba zai yadda yi mai da yaki duk babban makasudin abun nan ina so ka gani shi alaji yi mai yaki yadda da ni abun da nake so da Allah ya sa ya yadda ba wanda zai sani saboda ka duk inda zan bani kuma wallahi in gaji hankalin sa sai na yi ha ka eh ni da sana ta gaskiya ka ga dai haƙƙi da gwamnati na amantaka na ba ya kun banda kai ne ba wanda zai fito ne ni ka gidana kuma sannan abu ne ni ma sun da tabbata maka a wannan kudirin da nake a raina wallahi ba wanda zai kauda ni abin da kace eh billahi abin da kace eh wallahi abin da zan dauka a mataki akan wannan wallahi sai na dauka na zo kun da zuke zuwa da ka kai goro ka kai mai ka ji ka taimako bashir ina ka ina zan kamo mawa magana wannan misali zan baka kamar kai ne ka samu kwai lafiyayye wanda kake da ingancin lafiyarsa ka ɗauko za ka dafa ka ci sai ka zo ka tayar da kwallon balagurbi ya laka ka yi na amfanin balagurbi da ba ai da ɗan adam bane gurbin sai ya mula ne. yanzu in na gaya wa wata magana ku ba za ka yi mamaki ba ka san tajiya ɗan uwa ta tajiya mata ta ake ɗan uwa ta ta ci ko ka san za ka yi mamaki in na gaya ma daga bakin da na ji wannan magana ka san da alaji kuma ka san yadda suke da mahaifin to shi ya same na har gida ya gaya mun wannan magana ka san yadda alaji da suke da abban ba yadda za a yi faɗa abin da ya kalla kai wannan abun abun a duba ne duk kasan nan gaba daya duk garin nan gaba daya gaba daya da duk da an san ba da yi ma malami ne malami yana da wahala gaskiya wannan lamarin abun abun ki tare kai ni ba ma na san kare irin wannan matsalar daga kai na kawai ta tsaya a wajen daga kai na kawai ta tsaya amma ai ba ka ba kuma ni za ka wannan al'amari ya sa har jikina ya yi sanyi ko tsira ya lalata kamar ba su yin kafin na kafofin sadarwa sai shiga wuta gaskiya wannan al'amari abin a duba ne ba su ni yanzu ban san ta wata siga zan biyu da gaya wa ɗan uwana wannan labarin